A karo na biyu, ƙasar Brazil ta sake rufe hanyar sadar wannan mai farin jini ta WhatsApp har na tsawon kwanaki biyu. Masalman Telview alkali ne da ya umarci a rufe WhatsApp har na kwanaki biyu a ƙasar. A dalilin ƙin bayar da bayanai ga kotu da kamfanin Facebook yi akan wani bincike da gwamnati ke yi. Wannan dai ba shi ne karan farko da wasu bai shiga irin wannan hali a ƙasar ba. Cikin watan Disamba da ta gabata an umarci rufe wannan kafa ta tsawon kwanaki biyu akan irin wannan jayayya. sai dai kuma an mayar da ita bayan kwashe awanni goma sha biyu. A wancan lokacin ne shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya ce ranar bakin ciki ce ga Brazil. Ita dai wannan hanyar sadarwa tana da matuƙar farin jini a ƙasar, inda aka ce kashi casa'in cikin ɗari na wayoyin hannu a ƙasar suna amfani da WhatsApp, wanda aka kiyasta cewa akwai wayoyi kimanin miliyan ɗari a ƙasar. Har yanzu dai kamfanin Facebook ko WhatsApp babu wanda ya yi magana akan wannan batu.